da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM su ma da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM a can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Hafsat Maina Muhammad sai kuma ni Usman na Kabara. Masu sauraro yau Laraba 18 ga watan Afrilun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari yau ma ita zami. To inda za mu ci gaba da magana ko kuma mu karkare tattaunawar nan da muka sa Madina Dauda ta faro mana da mutane a zauren muhawarar yau da gobe game da Muhammadu Buhari na Najeriya da magana ta takararsa a shekarar 2019. Duk ƙasar nan ta sani ya zo ya tarar da matsalar tsaro na boko haram a jiha a lokal gamman goma sha bakwai a najeriya yanzu mun shiga cikin tsoro na girman najeriya gaba daya yunwa ta haifar wa mutane rashin zaman lafiya in ba dan gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari na apc ba ita ta haɗo mana about 3 trillion ba a taba ba industry kuma banda haka custom sun kawo mana about 1.17 trillion a najeriya ko lokacin dukko abinda aka samu mun samu 60 billion muka dinga tafa hannu kuna ta biragin kuna ta wani bayanin an samu trillion an samu waye a custom billahi lazi la ilaha illahu compare to abin da duk ya samu a ana sata ci baya aka samu sai kuma hiranmu da 'yar ah, marigayi malam aminu kano da ya shekara 35 da rasuwa bana hmm. sannan dan iya ma akan malam aminu kanan ya yi tsokaci yau To bayan mun ji karashin waccan tattaunawa ta Madina da a zauren muhawarar yau da gobe za mu karanto sakonninku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota game da abin da kuka sani game da Malam Aminu Kano. Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku game da abin da kuka sani akan rayuwar malam. To sakon farko daga shafin Facebook din ya fito ne daga Bagudu Haruna ya ce hmm, sai bayan mutum ya mutu sannan talaka za ka ji suna kukan karya. To, iko Allah. Sai kuma sakon mai turare mai turare gwadabawa ya ce da faruku mai goro gidan karma sokoton Najeriya suka ce Allah ya ji kan Malam Aminu Kano dan siyasa da ya taka rawar gani ainan sabanin shugabanninmu na yanzu Allah ya masa rahama. Amin sai Haruna Boda Inkaibo ya ce Malam Aminu Kano muna fatan Allah Allah ya ji kansa da rahama domin kabar tarihin da ya kamata a dinga tunaka. Sai kuma saƙon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muntari mai shago da wakin basa a duk a birnin Gwari suka ce Malam Aminu Kano Allah ya ji kanshi da rahama ya taka rawar siyasa da har yanzu har gobe ba mu samu wani ɗan arewa da ya kamanta irin mm. abin da malam ya yi ba a siyasance. Fatar mu dai Allah ya ji kansa. Amin. sai sadiya naji tandari potoskum da gambo barau suka ce sun rubuto ne daga tsohuwar kasuwa a Potoskum yau da mm. gobe jami'ar fayyace labarai. <laughs> Hakika muna tunawa da mazan jiya rayuwar Malam Aminu Kano cike take da tarihin abubuwan koyi domin shi dan siyasa ne mai adalci mai kishin talaka ba mai kishin aljihunsa ba. Ya kamata kurayen 'yan siyasarmu na yanzu ku yi koyi ko kuma ku eh. dubi wannan fage na zaƙin siyasa ku yi kamar yadda Malam Aminu Kano ya <laughs> To Allah ya sa sai kuma sakon Usman Manika fintuwa ya ce a gaskiya Malam Aminu Kano jajircaccen mutum ne wajen yaƙi da danniya a lokacin yana raye har ta kai ga yau talaka ya san 'yancinsa yasa kullum ba a mantawa da shi da fatan Allah ya ji kansa. Amin sai mm. barista Hassan Choli maskandari ya ce salam yau da gobe ya kamata 'yan siyasar Najeriya su yi koyi da halayen Malam Aminu Kano. Mm, to Allah ya sa sai kuma sakon Yusuf M Ramadan mai gwamba ya ce hakika margayi Malam Aminu Kano fitaccen dan gwagwarmaya ne wadda ya yi gwagwarmaya sosai a lokacin da yake raye ah, shi ya raya ma shi ya sa ma ake tuna shi. Haka sai Abubakar ya kanaji na Bardo. Bauchi ya ce hakika mutuwar Malam Aminu Kano ci baya ne ga Arewa. sai kuma saƙon Usman Manika a to na karanto sakonsa ashe sai mm. saƙon Abubakar Kawo Girgir mm. ya ce sakamakon ah, tun kafin zuwan mu. Hmm. duniya Allah ya karbi abinsa amma duk da haka mun tar da alkhairin da ya shuka a lokacin yana gudanar da siyasarsa don haka muna masa addu'ar Allah ya ji kanshi kuma ya haskaka kabarinsa. Amin sai Umar Muhammadu Kiringim ya ce ni abin da na fi yin ta anan shine 'yan siyasar mu yanzu gaskiya da rikon amana ya yi musu karanci. Sai kuma sako na ƙarshe daga Zainab Musa mai aduwa ta ce Allah sarki duniya Allah ya ji ƙanshe gafurta mishi har na tuna wata magana da ya yi inda ya ce idan mutum ya nuna maka yatsa ɗaya tofa hmm. uku suna uku suna kallo uku eh. suna kallon sa kenan Allah ya ji kan maza to amin amin hmm. mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni To sai kuma mu koma mu ji ta bakin ɗan iya game da marigayi Malam Aminu Kano. yau a kan wata akwalar keke na ga ɗan iya yasir nano na ce ɗan uwa yau kuma ina zuwa haka kamar wanda ya fito daga borno ya ci aikai da gani na kan keke ko ba tambaya ka san mazan jiya na da wuri na tuno bayan allan da ba su da buri sai ganin sun kyautata rayuwar talakan da zai ga abincin shi har kwano wato dai ina maganar bayan allah irin su malam aminu kano waɗanda suka yaƙi jahilci da zalunci suka kuma tabbatar da an daina yi wa talaka bonono ta hanyar tabbatar da sun bankaɗo duk wata barna da aka buzni ne don sai sun tabbatar da sun tono don su malam aminu kanan ne suka rungumi talakan wannan ƙasa a jiki saboda sun san baya musu warin gwano su ne ma suka kewaye ko ina a faɗin ƙasar nan don kawai su ci gaban ƙasar suke so su sunsuno burinsu kawai shine zuciyar talaka ta yi fari tas kamar nono na ce gaskiya kuma ɗan iya ka bujiro da wani babban batu mai girma don su malam aminu kano sun yi wa wannan ƙasa ta mu hidima a zahiri ma su ne suka nemo wa talakan wannan ƙasa kima saboda yadda suka fita suka dinga fafutuka da fama kuma su da yake da gaske suke ba su da wani burin tara tilin dukiya ko takama Haka nan suka yi ta rayuwa ta tsage tsantsar gaskiya babu handama don an ce har malam aminu kano ya koma ga mahalicin ƙasa da sama motar shi ɗaya gonar shi ɗaya sai kuwa gidan da aka ce a ciki ma yake yake zama saɓanin 'yan siyasar mu na wannan lokaci da burinsu shine idan an zaɓe su da safe su tara tilin dukiya kafin yamma shi yasa da zaran talaka ya kammala zaɓe ya ga irin tarin dukiyar da 'yan siyasar ƙasa ke tarawa sai ka ga ya fara nadama dan iya ce ani damuwa ta ma ita ce yadda duk da yadda su malam aminu kano suka jajirce ta yadda har ya koma ga allah mahalicci akan fafutukar ceton talakan ƙasa ya fice yanzu an ce duk da irin wannan gudunmawa mu sun kasa baiwa iyalan shi kulawar da ta dace a gaskiya ma a iya cewa an bar iyalan nashi da 'yan uwa ne a wulakance wanda wannan kuma gaskiya yana da haɗari ga ci gaban wannan ƙasa ta mu a zahirance saboda hakan ka iya sa 'yan siyasar ƙasa na yanzu su rinka sace-sace don gudun kada su gama mulki rayuwa rayuwarsu kuma ta sukurkuce kenan akwai buƙatar taimakawa 'yan siyasa da shugabannin da suka tsaya a kan gaskiya tun kafin su yanke shawarar su butulce ta yadda duk wanda ya yi adalci da gaskiya kuma yana da sha'awar ci gaba a mulki sai a bashi dama ya zarce kuma idan ta Allah ta yi ya riga mu gidan gaskiya a tabbatar da an kyautata rayuwar iyalansa ta hanyar yi musu komai a wadace Mm, to ɗan dan iya mm, to Allah ya sa ya abu dan kar a koyi da shi malamin eh. Kano sannan akwai hirar shi can an gama jin tattaunawa da Essa da mm. Muhammad Kwariyo mana sakon mu na karshen eh, nan kaman ban sa gilashi ba eh, eh ina ga kofi ne wace sha bakin kin san kina maganar cewa in mutum ya nuna maka yatsa daya to guda uku nan da suka lankwashe ai kai suka kalla kai ka nuna kanka uku kenan laifin ka ne Usman baka dan san man kofin nan naka ba <laughs> to yanzu masu sauraro kuma sai mu je ga karshen muhawarar mu akan batu na sake tsayawa takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a shekarar 2019 mai zuwa wanda wakiliyar Madina Dauda ta yi da jama'a a zauren muhawar yau da gobe. Khalid Ismail magana ka ta ƙarshe lokaci ya fara tambaya ta biyu da nake da ita akan shugaban ƙasa Buhari game da alƙawarori guda uku. Ɗaya batun maganar yaƙi da cin hanci da rashawa. Na biyu batun maganar tsaro. Na uku batun maganar noma ma'ajiye sauran. saboda babu lokaci wa'annan abubuwa guda uku a yanzu duk ƙasar nan ta sani ya zo ya tarar da matsalar tsaro na boko haram a jiha a lokal gamman goma sha bakwai a najeriya yanzu mun shiga cikin tsoro na girman najeriya gaba daya yunwa ta haifar wa mutane rashin zaman lafiya akwai matsala na kidnapping akwai matsala na housemate akwai matsala yanzu yau baka isa katsina birnin gwari zamfara ka kama hanya ka tafi tsaf hanyar sokoto baka da zaman lafiya da kwanciyar hankali ko garurukanka hanyar jos zuwa taraba benue baka da zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan duk wayannan laifin buhari ne wannan abun bai faru lokacin pdp ba sannan na biyu a yanzu a halin da muke ciki har yanzu talakan najeriya bai san madafashi ba duk abin da gwamnati ake cewa tana da shi na kuɗi ko a baya an yi sata a yanzu muna zargin gwamnatinsa ya zama kartigin barayi to barin dawo ka ba da shawarar ka ta ƙarshe to gaskiya da mamaki apc sabuwar jam'iyya ce a Najeriya kowa da kowa ya sani kuma ta yi rawar gani ba don kuma ba saboda nan wannan gwamnatin ne idan shugaban kasa Muhammadu Buhari shine kirtigan barayi ko kuma wayanda suke sata ko kuma masu almundahana da bai kama babacir ba wannan gwamnatin ne kaɗai ta fara kama babba a cikin gwamnati kama ce sa ina efcc sun kira shi bayan sun kira shi kuma aka cire shi bayan cire shi da aka yi kuma aka yi watsi da shi ko da yaya ne an sauke shi abinda kuma nake magana hajiya ai ban sauka ba iya firs yanzu in ba dan naje in ba dan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na APC ba ita ta haɗo mana about 3 trillion ba a taba ba in history kuma banda haka customs sun kawo mana about 1.17 eh, trillion a Nigeria. a Najeriya ko lokacin dukko da aka samu mun samu 60 billion muka dinga tafa hannu amma yanzu gwamnati mai adalci gwamnati mai gaskiya gwamnati mai rikon amana ta kawo mana sanity ta kawo mana tsafta a Najeriya babu yadda za a yi a bari a matsayin mu sunan dan APC da zan zo in bari akan cewa babu yadda za a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari idan an samu matsaloli ban ce gwamnati ku saboda shi ba mahasumi bane ba annabi bane ana iya samun matsaloli amma babu yadda za a yi ku ce akan alhairi da muka samu ko kuɗaɗe da aka dinga tara mana da zakulo mana barayi custom da ake yi ina zuwa magana custom da ake yi kuna ta bragging kuna ta wani bayanin an samu trillion an samu waye a custom billahi lazi la ilaha illahu compare to abin da duk ya samu a ana satan wannan kudin ya ninka na custom din da suka samu ci baya aka samu ba 60 billion ba in ma kai magana 60 billion 60 billion in ka kalli nawa ne dala then 145 ne ko something ake wannan magana 60 billion in kana wannan magana yanzu kai magana wannan fa mulkin Buhari ba abin da yayi in la iyaka ya karya darajar naira a Najeriya ya karya tattalin arziki kasa wannan jawabin da kuka yi mm. zai hana shugaban kasa Buhari tsayawa haji haji ina zuwa assalamu alaikum assalamu alaikum hajiya magana da nake dai nake so na yi fasali shine gini ba tarin bulo ba idan kwasam ta kawo kudi can FRS ta kawo kudi can me aka yi wa al'umma da kuɗin me aka yi wa al'umma da kudin al'umma da ba harin nan fa a 2007 ne ya ce ya kamata ma'aikacin gwamnati ma'aikacin Najeriya minimum wage ya kamata kare karbi ƙasa da da 50,000 naira me yasa saboda yana ganin shine matakin farko na yakin corruption don ma'aikaci idan baka sama mai abubuwan da zai zauna lafiya ba ƙarya ne ka bashi amana ta dukiyar ƙasa bai taba maka ba a fito mana da kuɗi a yi mana aikin da za a yi mana shi sa muke ganin an gaza in dai haka aka shekara uku za a tafi shekara hudu haka take bin bashi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun da yazo yake biyan salari a gaya min inda aka zo aka yi protest ko kuma aka yi zaman dirshin akan cewa ba a biya ma'aikata ba a tin dollar minimum wage ne a lokacin da dala take 300 da wani abu a wancan lokacin da yace ya kamata ya zama 50000 lokacin dala fa 100 da wani abu ce 180 da wani abu ma'aikata mutum na wani a cikin al'umma ni abin da nake magana akai kwalitin mahimmancin shugaban kasa da ya fito ya daki alwashin zai tsaya takara shekara ta 2019 shin ya cire mana kitse a wuta ko kuma bai cire mana ba sannan a matsayinka na matashi da kake goyon bayan buhari ya tsaya buhari yana da shekara tamanin yanzu a duniya da kai tamanin ba to yana shekara saba'in nan baɗi yana magana shekara Eh, bakwai idan yanzu buhari a shekarunka ya yi gwamna ya yi minista ya yi shugaban kasa ya sauka yanzu ka zo ka zama dillalin ɗan shekara 80 ina mafitarka me yasa baka faɗa lokacin Obasanjo ba sai da muka samu shugaban kasa kadai kilobit a cikin ɗari wanda zai kwato mana yancin ni ba ba ni ba maganar arewa nake ba maganar Najeriya nake ni maganar ƙasa nake ba maganar Buhari ba kuma abin da yasa ni nake kawo wannan magana shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wallahi ko ka ki ko ka so in inda zaka faɗi gaskiya tsakaninka da mm. Allah shi kadai ne yanzu a cikin wayannan shugabannin da kake magana shi kadai ne yanzu na kawo maganar custom ko kuma ko kuma FIRS ka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah akan cewa talakan Najeriya yanzu je ka jigawa zaka samu sun samu abin yi da talakan Najeriya bai da abin yi yanzu talakan Najeriya je ka jigawa je ka Kano je ka magana wannan bayani da ake wannan wannan magana da ake magana da ake ni dai ina so jama'a su gane masu sauraro kuma su gane in Buhari yayi daidai an sani in bai daidai ba an sani kuma ina so in tabbatar da al'ummar Najeriya cewa Buhari already ya riga ya fadi ba don komai ba alƙawarkansa ga baki ɗaya ba wanda ya cika ni a takaice bayani na ƙarshe bayani na ƙarshe ya saba doka da majalisa akan tabbatar da magu to dan kirko na karshe to ni abinda nake son na faɗa shine akan cewa ina kiran abokaina da su mai da wukakan su su yi hakuri shugaban kasa Muhammadu Buhari a yanzu 2019 in Allah yarda za su ga canji canji bai faruwa a shekara uku ko hudu in Allah ya so ya yarda ayyuka da muke kan yi za mu karasa shi kuma za su samu makaranta ƴaƴansu za su je makaranta mai kyau iyayensu za su ji daɗi za su samu dukkan abin da ake bukata babban abin da ake bukata shine tsaro kuma alhamdulillah mun samu tsaro daidai gwargwado kuma za mu dora daga nan kuma Mustafa baka Hajiya sun tuna mu tsakanin shi da majalisa talakan Najeriya ake magana a kansa da ake cewa majalisa sun hana Buhari aiki a gaya mun kudiri guda ɗaya biyu wanda ya tura majalisa don taimakon rayuwar talaka wanda yan majalisa suka ki da a yau ake cewa yan majalisa sun hana shugaban kasa a gudanar da mulki Abun da nake magana na karshe a nan shine game da tafiyar da jagorancin shugaban kasa Buhari 'yan jam'iyya da suka masa wahala a cikin appointment da ake magana ya yi guda dubu ɗaya ko ɗari takwas da wani abu a cikin yanzu appointment nan babu mutum 100 ko tamanin da suka fito daga jam'iyyar apc wanda sun wahala a jam'iyya kuma sun yi buhari wa'yansu mutane ne dillalai suka karbi kuɗin jama'a aka ba su appointment wanda a gwamnatinsu ake wannan to duk wannan fa ba zai hana shugaba buhari tsayawa takara ba ba za mu zabe shi ba kundin tsarin mulki ya bashi hurumi zai karɓi sakamakon shi ne a hannun hagu in har ya fito ya kuma wannan abin da nake shi shugaban kasa ɗan Najeriya ne ba ɗan APC kadai bane shi mai mutum mutum ne mai adalci zai kawo duk waɗanda suka cancanta shugaban ƙasa ne na waɗanda suka cancanta muna sha'awar tsayawa su domin zai fi mana saukin kai domin in har Allah ya sa yan APC suka kada shi tun daga firamare dan in dai za a adalci na san za su kada shi domin akwai waɗanda za su iya za su iya APC a firamare election sai dai in ba za a yi ba sai mun kada Buhari don ba shugaba bane da ya isa shi jagoranci al'umma Najeriya ko yan jam'iyyar APC muna jiran PDP ta zo ba dan kowa ba saboda sai dai mu kwaso garan PDP da muka binne mun dade da binne PDP PDP kuma ba ta da yan shot ba ta da wani suna su Jonathan da sauransu gaba ɗaya su karan kansu suna kokarin dawa APC alhamdulillah sai suka gina dogon rami sai suka fada ramin yanzu suke binne kansu da kansu to jama'a anan zan dasa aya akan wannan muhawara saboda ina ganin dukkan baki na ba wanda ya yadda ma yace lokaci yayi amma kuma gaskiya lokaci ya daga mana hannu dole ne mu haƙura sai wani jikon a madadin ambasada Ibrahim Bala Aboki da Mustapha Baka da Khalid Ismail da Abdulhamid Dan kyarku ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya na gode kwarai da gaske. Yeah. ai an ta fa ai ai baka ji ina ce maka ina ce maka eh. wannan sai bayan an gama hira za a je a tare a majalisa ai ta babatawa to Allah ya samu dace Allah ya samu mana mafi alheri yanzu kamar yadda muka ce za mu je ga hirar wakilin mu Muhammadu Ibrahim Kwari mu ji tattauna da yadda yar marigayi malam Aminu Kano yanzu haka kuma muna tare da jama'a Facebook live mm. Assalamu alaikum. Hajiya ya suna? Assalamu alaikum. Suna na Hajiya Maryam Malam Aminu Kano. Ya ga marigayi Malam Aminu Kano. Kamar ana cewa ke kaɗai ce yasa ko? Eh ni kaɗai ce yasa. Bana shekararsa talatin da biyar da rasuwa. Daga wancan lokaci zuwa yanzu yaya rayuwarku ta kasance tun ma gabanin ita Hajiya Aisha ita ma Allah ya ƙaru kwananta. To alhamdulillah <laughs> rayuwa muna nan dai a ciki kuma rayuwa alhamdulillahi da daɗi ba daɗi muna nan kuma muna ci gaba da rayuwa amma muna cikin godiya Allah <laughs> eh, alhamdulillah alai hal kenan eh, amma dai za mu so eh, idan aka kalli mutum kamar malam a kano najeriya da afirka kullum aka ambata shi kowa sai ya tashi a tsaye don haka abinda zai zuzuka ta mutane iyalan mutum irin wannan musamman a kwatanta da rayuwar yanzu wato za su samu kansu a yanayi na misali jibantar al'amuransu musamman ga almajiran malam yaya abin ke ta wannan fuska yanayin kula da ku da sauransu <laughs> ai kamar yadda na faɗa jiya a freedom na ce wannan tambayar su ya kamata a tambaya su waɗannan mutane da mala ya zauna da su ba abin da bai musu ba ya kamata su za a tambaya su za su ba da wannan amsar ba ba in suna yi sun sani in ba su kasa yi sun sani wai sadda malam ya rasu shekar ki ne goma bana kina da shekara arba'in da biyar ƴaƴan ki nawa na hudu maza uku mace ɗaya bayan malam ya rasu shekara da shekara nawa aka yi miki aure ko kika yi aure zan yi kama kusan dai na ga shekara 20 haka mm, sannan ne aure kenan in aka lissafa ya shekara goma da rasuwa kika shiga gidan aure wai yaya za ku dinga tun da ke kin fara wayo lokacin mutumin da ya shekara goma ya san ya fara sanin mahaifinsa misali me za ki iya tunowa na alaƙa ko da shi musamman tun da ke ki kaɗai ce a gabansa lokacin gaskiya ne shi kasan malam yana da kawaici kuma yara kafin yi min abu ma su ya farewa sauran yara kamar 'ya'yan 'yan uwansa kafin yi min saboda yana da wannan kawaicin sannan kuma zan iya tuna lokacin saboda yarinta za mu shiga mu gaisa da shi da safe sannan kuma mu zo irin mu shigo ya ba mu alawa mu tafi muna tsalle-tsallen mu je in an yi fada da juna za a zo a ce wane ya yi zagi ya ce ina yake an ce gashi sai ya ce to ai sauri a je a kira shi an kira shi ya zo sai ce kai me yasa kai zagi zagi ba shi da kyau maza maza maza ita fita fuka je ka daure bakin ka ka kurkure bakin ka yawa eh. eh. to shi da sai ka gani to wannan ya sa mana muna ganin cewa abu ne mai kyau wa tun a wannan lokacin kuma har yanzu ko yara na ba ka ji wani yayi zagi ba saboda wannan wannan bayanin naki sai ya nuna kamar ba ke ke kaɗai ce kuka zauna a gaban malam ba kenan akwai wasu yara eh kasan akwai 'ya'yan kaninsa akwai 'ya'yan ita wan hajiya hajiya shi wadda ta rasu matarsa duk shi duk wanda da yake da rashin kulawarsa yake kuma ɗani a wajensa kuma kamar ɗansa zai yi masa abu saboda haka ba wani bambanci kuma sannan ko makaranta ya tashi sawa zai sa musu sunansa su biyarin da sunansa wai eh, malam ya shahara a siyasa gashi ke kaɗai ce kwallo ɗaya yasa kina da sha'awar siyasa <laughs> muna da sha'awa amma kamar yadda nake ta faɗa siyasa ce ba irin ta da ba ta da tana da aƙida ta yanzu ko gaskiya aƙidar da sauƙi saboda za ka ga ta kuɗi ce in ma baka da shi ba za ka iya fitowa ba ko da ka fito ba ba ma wani abu ba ko kallon ka ma ba za a yi ba so an saka mutane an cusa mutane son kuɗi idan ba a ba su ba ma ba za su yi zaɓe ba wanda da ba haka ake yi ba da ko da misali a ce ana yin abu na kuɗin amma za ka ga ma shi ɗan takara ba shi zai fito da kuɗinsa ba sai dai su mutane saboda akidar su za su ɗauki kuɗi a je a je a kamfen a yi wane ne a biya wa mutane kuɗi su ci abinci da sauransu to kaga abin sha'awa ne amma yanzu an cusa mutane wani akida da in baka da kuɗi takarar ma ba ka iya fitowa ba da kin ce malam sai kira ku ya baku alewa in kai zagi ma ce ce ka kurkure bakin ka kuma malam gidansa baya rawa da mutane almajiransa ko na karatu ko na siyasa da sauransu wai ya yanayin gidanki yanzu misali tunda kin ce mutum ne mai zumunci ‘ya'yan ‘yan uwanki ko ‘yan uwansa ko abokan su aminan malam aminu kano sukan yi irin wannan eh, wato dandazon sukan yawan zuwa gidanki eh, duk yawanci mutanen su talakawan muna nan tare da su suna zuwa ko yaushe muna tare da su suna da wata bukata muna da shi mai musu in ba mu da shi mu ba su haƙuri amma koyaushe nan gidan baya rabo da mutane kuma baya rabo da bukata ta mutane wadda suke son a yi musu har yanzu muna tare da su mutanensa irin talakawa kenan eh. wai kikan iya tun da lokacin baki da wayo san shekara goma za a ce ba dan ma yanayin shekarun da ba watakila ba kikan iya jure yanayin wannan kai koma na mutane haka eh, saboda mun tashi mun gama ciki muna jurewa da duk wani abu da za mu gani na mutane da ko halayya da kowa da yake ra'ayinsa da sauran yadda yake abubuwansa mun riga mun saba abin baya ba mu wani fargaba ko wani abu wai kamar irin dattawan nan talakawa tun da kinci suna zuwa nan gidanki idan suka zo watakila ba za a rasa bukata ɗaya ko biyu ba wani ma ko bai tambaya ba in kika kalle shi za ki ga cewa kamar ya kamata a taimaka masa wai eh, idan aka waye gari tun da ba kullum ake kwana a gada ba kamar baki da abin da ba shi dinan ya kike ji gaskiya ina jin ba daɗi sosai wannan kuma sai mu yi alkawari eh, wani lokaci sai a dawo za a samu insha Allah amma muna jin ba daɗi idan ba a samu din ba hmm. Hmm. ɗazu da muke magana akan sha'anin malam musamman almajiran sau ake ganin manya ne eh, masu saurare kullum so suke su ji tun da almajiransa ne shi ko mutum ne na barne yake kula da al'amuran mutane da na nesa nasa da na kusa da sauransu wai za ki iya cewa sun koyi wannan abu almajiransa mm. halinsa halayensa na jan mutane a jika da tausaya musu da taimaka musu <laughs> gaskiya to dai da sauki gaskiya sai daidai in ma akwai saki ba misali Ah, ba sai na baka su sun sani wanda suke yi sun sani wanda ba sa yi sun sani da kunne na naji kina ta shan fada kin sha fada wannan maganar me yasa kika zabi ki amfani da wannan amsar a duk lokacin da aka yi miki wannan tambayar saboda ina ganin ita ce ta cancanta ko ta kamata in fada bai kamata in fada abin da yake sabanin wannan ba wai a matsayin ki na 'yar malam aminu kano mutumin da ya shahara a duniya da afirka ya kike jin ki yanzu kina jin cewa kin kai yadda ya kamata a ce kin kai misali ko kuma a kina jin bayan rashin mahaifi akwai wani abu da ya kamata a ce wato akwai wani abu da ya kamata a ce kina samu kuma ba ki san sanadiyar rasuwarsa misali yar gidan malam aminu kano za a mace mai girma da dole baiwa da hikima da wasu al'amura na rayuwa nasa da allah ya masa zai shafe ta yanzu ba shi kina jin cewa wannan abin kin rasa shi saboda ba shi ba eh Mm, kai, madalla Allah ji kan malam. To, akwai ɗan takaitaccen tsokaci haka da tun da kin eh. san ko da jaridanci ai zaka ga tsokaci zaka iya gano miye tsokacin da zaka gano Sosai. Ya tambaye ta Mahmud Kori ya ce mata waɗanda suka taso bayan Malam Aminu Kano almajiransa mun san su akwai su mm. da yawa ba sai mm. ko da mutane sun san su waye wanda suke ba dan malam aminu kanan ba duniya makila ba za ta san su ba kwarai da gaske to amma ta ce ita su mutanen ne ya kamata a tambaya ko bayan shi sun kula da su sun taimaka musamman ita daya kwaltilo eh ni anan eh. ta gama bada ansa ai kawai saboda ta yi wata magana aikin san eh. take maganan cewa ba abin da bai musu ba. Haka. Saboda haka su za a tambaya. A iya tunani a bincike da yanayin zamantakewa dan adam mm. idan ka tambayi dan adam cewa wane ya kyauta maka in ya yi farat shi in dai kaji ya ce farat zai ce maka ya taimaka in bai ba kuma zai ce to ku je ku tambaye shi ku tambaye shi saboda ba wanda yake kin alkhairi sai wanda bai san sa ba so mu watsa a bakin mai ita tafi daɗi ai yawa to saboda haka sai kuma yanzu shafin facebook akwai wanda suka dan aiko da <laughs> sakonni kwarai da gaske suka yi magana akan cewa ah, irin su malam Aminu Kano to sai dai a ce Ah, Allah ya ji kansu da rahama akwai masu magana akan wancan hira da muka yi na Buhari suka ce insha Allah ba Buhari wani kuma yace sai manta da bama bamai da yake tashi lokacin a garuruwa irin su Kano Bauchi da sauransu makamantan wannan garuruwa to zai mu ce sai Allah ya kai mu da yanzu kan a kowa da kowa Usman Kabara ne a Washington DC Muryar Amurka yau ta tantance ta yi ta tsaro zance